'Yan jarida na ba da gagarumin gudummawa wajen faɗakarwa da ilimantarwa kan batutuwan da suka shafi rayuwar al'umma. Kasancewar yadda zaɓuɓɓuka ke ƙara karatowa a Najeriya kowace gudummawa 'yan jaridan ke bayarwa wajen ganin an gudanar da sahihin zaɓe kuma ba tare da tashin hankali ba a Najeriya. Tambaya kenan da na yau wasu 'yan jarida da ke aiki a kafofin yada labarai daban-daban a nan jihar Filato. Sunana gabus Spanang ba, ni dan jarida ne a Jos na aiki da African Examiner Online. to mu muna kokari dai mu fahimtar da jama'a akan yadda ya kamata su biya yadda zaben nan da ake shirinsa muna ilimantar da jama'a kan dokokin da gwamnati suka sa wato dokan inec hukumar zaɓe yadda ta sa sun zauna da 'yan siyasa da 'yan tsaro so muna kokari duk abubuwan da suka faɗa ya kamata jama'a su sani muna kokari mu fahimtar da jama'a kai kuma muna kokari mu tabbata cewa duk labarun da muke bayarwa ya zama bisa ga ka'ida sunana muhammad tankushitu ni ne wakilin jaridar blueprint da kenan jos musamman a wannan lokaci na zaɓe da muke tinkara 'yan jaridu suna iya su domin ba kawai su kawo rahotannin cewa ga rikici a can ko ga wasu tashin hankala ba mukan yi duk abubuwan da muka san zai ja hankalin mutane domin gudanar da abubuwa cikin lumana ko jiyan nan mun je hukumar zaɓe ta ƙasa ta jihar plateau tare da wasu al'ummai a cikin garin jos da da sun ɗauki abu da zafi tunanin cewa ana so a danna su ne za su yi fitina muka ba da shawaran to a to mu tafi mana muka je tare da su suka bincika akan maganar katinansu na dindindin na gudanar da zaɓe kuma jawabin da aka musu ya gamsar da su kuma suka amince so kinga aiki ne na jarida da yake makan shiga mu fita ya ba mu dama muka yi wannan faɗakarwa kuma hankali ya kai kai sunana valentine adesai ni ne publisher na reality newspaper and then jos dama an riga rubuta a constitution wai mu kula da abin da gwamnati yake yi domin wannan eh, eh, nigeria a cikin demokratiya yake duk abubuwan da za su yi ya bi hanyar demokratiya shi sa mu za mu riga kula da su domin in ba yi daidai ba sai mu buɗe musu wanda suka yi daidai kuma mu gaya ma jama'a A wasu lokuta akan zargi 'yan jarida wajen haddasawa ko ruruta wutar rikici, ko mai 'yan jaridan za su yi don ganin ba a samu tashin hankali kafin zaɓe lokacin zaɓe da ma bayan zaɓen ba? Sunana Ibrahim Tongjin na aiki da gidan rediyo PRTV. Zaben yadda mutane za su tafi a halayen da su yi lokacin zabe su ba eh, mutane kai da kyau domin a yi zabe a cikin lafiya. Kuma programs da mu yi da ko reports reports da mu bayar ya zama reports da ba su tada hankalin jama'a ba in mun yi haka zai taimake mu sosai za mu ci gaba da jan hankalin al'umma daidai gwargwadon iyawanmu domin su aikatar da su gudanar da ayyuka bisa tsari da doka da za a kawo za a samu kwanciyar hankali kafin zaɓe yayin zaɓe da kuma shi kanshi bayan yin zaɓa sannan wata babbar gudunmawa da ya zama dole aiki ne a kanmu na 'yan jarida mu yi shine mu dinga kokarin faɗan gaskiyar abin da muka tabbatar shi ne gaskiya ya wakana ko da ba ma gurin mu ne mutane da muka san suna da kima suna da tsoron Allah da kokarin faɗan gaskiya domin su ba mu asalin mu yawa kana domin kuma mu faɗakar da al'umma mu kuma gaya wa duniya ina tunanin irin wannan abubuwa za mu ke yi kuma za mu ci gaba da su insha Allah Wasu 'yan jarida a jihar Plateau ke bayanin irin gudunmawar da za su bayar wajen tabbatar da an gudanar da sahihin zaɓe ba tare da tashin hankali ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.